وذكرا بني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 أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين أما بعد أخوة مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yi Allah godiya subhanahu wa ta'ala wanda ikon sa ganin damar sai ba mu ikon sake haduwa wato a cikin wannan masallaci ne albarka domin ci gaba da karatu a cikin littafin sa ne in jama'a ba ku manta ba karatun mu na wancan sati mun kwana sokin isra'i wato mun kwana aya ta saba'in da biyu ko aya saba'in da uku ko yau kuma za mu tashi aya saba'in da hudu insha Allah malam bismillah ولولا أن ثبتناك لقد جئت تتركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقنا ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا نعم yan uwa musulmi karatunmu na wancan sati Allah matsaukakin sarki ya yi bayanin cewa duk wanda ya kasance makafu a duniya bai karanta addini ba bai sa addini ba ya zan makahu ce ba makahu na gani ba a makahu na zuciya zuciya ce ba ta gani haka nan yawa ya duniya makahu Allah maɗaukakin sarki sai kuma zai tashi ran tashin kiyama makahu ko an ba shi littafin aiki bai iya karantawa kuna gani a hilin kiyama duk wanda hadarin ya karanta littafi ne to yayi aikin kware ya san addini ne ke duk wanda bai san addini ba ko an ba su littafi bai iya karantawa sai dai ce ya laita ni ta uta ya kai tuna da dai ba amma ba littafin gaba ɗaya saboda ganin littafin ma zan musiba bai iya ba ubangiji Allah ya kare sannan Allah ya muna bayanin irin wayo da kafirai suka sai kokarin nunawa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suna son su dan sassa da shi daga abin da yake a kai Allah ya ce bai tsayana ya yi tsaye amma yahudawa da sauran kafiran maka suna su sauko da manzon Allah daga matsayin da yake ya dan bi su koda kaɗan in sun ka biyo ga hanya su biyo ga hanya in sun ka biyo ga su biyo ga shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce wa in kadu lallai su kafire sun yi kusa la nuka su fitine ka yastanzilu sauko da kai anil ladhi auhayna ilayka daga abin da muka maka wahayi wahayin da muka maka suna sauko da kai kadan bari kadan saki layi kadan na abin da Allah ya ajika akai Allah ya ce litaftari alaina gaira dan ka kirkiro muna wani abu wanda ba qur'ani wanda ba wahayin ba wace law fa'alta zalika da ka aikata haka familta kaskarkata bi tafsisi jama'atin bi hukumin ka keɓance wasu jama'a da wani hukunci na ƙur'ani duna ukura ban da wasu Allah ya ce latta ka zuka Khalila da sun rike ka masoyi mana da ka kai ka cima abinda Allah ya aza ka azaka a kai ka bi sun ran ya ce da sun rike ka masoyi Allah ya ce laula an sabbatnaka ba wanda ba kai kawarka ba ba wanda muka tabbatar da kai ba alhaƙi akan gaskiya bil isma ta hanyar wato kariya domin manzanni Allah suna da kariya irin wagan aka ce gwamnati suna da ita suna da mulki to shi Allah ba shi manzan Allah ba irin wannan gare kariya gare da sabon Allah ko cikin muhalki annabin Allah ya saba ma Allah ko ga muhalki bai muhalki ya saba ma Allah ko bisa kuskure bai saba ma Allah in dai sabo na Allah manzan Allah bai shi ya kuma isma to ba dan da Allah ya ce muka tabbatar da kai muka kashe kahoska wallahi laqad kitta Sarkar ilayhi wallahi ta yi kusa karkata zuwa gare su tamilu ilayhim shay'an qalilan karkata zuwa gare su wadda abu dan kadan ka kauce ko li shiddati ihtiyalin nas saboda wato tsananin wayo da dubara irin mutane wa ilhanihim fi ma yadlibu lahum naf'an da kuma nacewa ga annabi ta musu amfani su garin suka in suka jawo ka shigo cikin sun jaji sun samu abin su shi suka nace manzon Allah ta salma ya taho dai ya taho ya taho aw ya dafa'u anhum shidda ko azai tun kudi mun tsanani wa qad sa'ala taqifun nabiy kuma an yuhrima wadiyahu mutanen kasar da'ifa sun nemi manzon Allah ya sanya ruwahin ya zama cikin harami haka suka alhali Allah bai sanya shi kun san shi haramin makka annabi ibrahim shi ya sanya shi ko ba hadisi ya faɗi ba annabi ibrahim ce ya Allah ij'al hadha baladan amina Allah ta sanya wanda zan gari a gari amintacce sai shaya wuri sai zan daga nan shine a haramin makka inda yake yanzu ka shi yasa a hadisi manzo Allah yace inna ibrahim harama makkata lalle annabi ibrahim shi ya sanya makka zama harami yace wa inni haramtul madina ni kuma sanya manni ta zama harami jama'a ina fatan mun gane magana wani hadisi kuma manzan Allah ya ce Allah ya sanya maka ta zama haram tsoron da ya halitta sama da ƙasa wurin da yake haram to sau da kai su mutane ɗa'ida suna son manzan Allah ya sanya maka wurin ya zama harami gare su wa alahu alaihi kuma suka naci akan manzan Allah wa sa'aluhu suka roƙe shi Allah ya ashuru wa yuhsharu kada a ta yadda wa Allah ya ba'ul yadayni ala rukubatayn kuma kada su yi sallah kada su aza hannaye akan goyi aw ala rukuma kan ƙasa auyan kabbu ko kuma kansu kifi akan kasa su sujada kisa da cikin sallah haka suka roƙe shi ya roƙa musu Allah ya musu haka ba san cewa an sallah aikin Allah na ba ko shi annabi sai ya kai goshi ne kasa da saboda haka suka naci ga manzon Allah ya roƙa musu wadannan abubuwa har kuma manzon Allah ya kuma karkata sai Allah madaukakin sarki ya ce idan la abana ka bi fil hayat ka karanta Allah madaukakin sarki ya ce idan a wannan lokacin laura kan zakakar kata zuwa gare su Allah ya ce la azaka naka wallahi da mun ɗanɗana maka bi'ifal hayat wato azaba linki ta rayuwa duk azabar da aka wa mutum guda a duniya kai za mu linka ma biyu ai azabu wa dhifan wa mata kuma wato linkin azabin mutuwa ai azabu ha mi azabin mutuwa inda a mutu ai mislai ma yu'adabu ghayruka fi dunya wal aka? linki biyu na abin da za a wa waninka a duniya da lahira shi zalma maka Tun ga kenan karka ce ma abin da Allah ya ce a shi haɗari na hadda annabawa yanzu ku dubi yadda Allah Allah kawa annabi magana ne tsauri ya ce wallahi da kayar da kabbi su ga abin ran suka so karkata wallahi da an samu matsala da za mu ɗanɗana ma azabar rayuwa linki biyu idan aka ce linki biyu a ne talaucin za a tsantsana ma wani shi ma za Allah linki biyu za a yi masa ciyo da za a dora mai na rayuwar duniya linki biyu za a yi masa Allah ya ce wallahi da haka da maka ina haka kaza sannan ya ce lahira kuma haka yi maka linki biyu amma saboda Allah ya tsara annabi ne ya tsara manzo ne bai karkata ba ka san Allah yana tsara ne da annabawa ne ba su samun matsala irin wannan to amma wallahi in wa musulmi ba shi na muna akawa da yanzu kaga annabinka an nuna mai yatsa an ce wallahi inda ka ji wallahi da kashi shiga uku kaga shi ya riga ya tsallake ko to kai fa kai na ce wallahi in ka tsallake ma abinda Allah ya saukar ka kama wani abu daban na shirme wallahi ka da uku yasa wani malami ya ce wallahi sun kwanan kabari mutum na hukuma ya gane dan abin na kuɗin mutara tun ran da an ka kai mutum cikin kabari ran nan yana gane shi dan mutara kuɗin na tun ran don bi saboda da ka daga tambayoyi za a fara maka mutane suna dagawa za a fara maka tambaya tambayoyi na za a fara maka tambayoyi guda uku lafiyayyu za a fara maka tun daga nan za ka fara gane in baka bi Allah ba akwai matsala amma a ga ganin mutane ana ta mutane ku dawo ma Allah cikin fahimta addinin ku san menene addini mutane ina babu lokaci ya malam sai abun ya baka tsoro ba in ka ga wasu mutane suna arwallah sai abun ya baka tsoro wani iya so sallah wallahi ko zama sallah bai yaka? yadda aka lankwashe ƙawahun nan ga sallah wallahi da yawa daga cikin mutane kana ganin sun yi fele ba hakan na aka zama sallah shi zaman sallah dama wato in masu lalura daban amma in lahiyar lokaci akwai yadda aka ce ka zamna sannan in ka kai rukui akwai yadda aka ce kai rukui in ba ka yi haka da mutum ka kauce mahaifa to Allah ta ba mu ikon gane to shine yace da Allah ya tsada ma azabar rayuwa da kuma azabar mutuwa Allah ya yace thumma la tajullaka alaina nasira sannan ba ka samu gare mu wani mai taimako mani minhu mai hana wa azaban nan Allah ya kama ka da ba mu iya hana wa a nan duniya idan an kai ma azaba akwai mai ituwa ce da Allah mun sa bakin mu muna neman alhurma a sassafta mu wani a ba mu beli nan duniya ce amma lahira ba mu mai beli mutum wallahi da ba ya Allah ya kare ya ce fahaza khilafu doktor insani wanda ya san wato constitution na rayuwa dan adam haiku yi ta ba da imtiyazat li ba'd al-ashkhas aw al-jins min an-nas aw li ba'd min al-bilad yayin da Allah ka bada wasu matsayi ga sashen wasu mutane ko jinsin wasu mutane ko jinsin wani gari sai ya kyale wasu yanzu ga annabi sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki ya bashi wani matsayin da ba kowa ba cikin rayuwar duniya kaf amma kuma sai ga shi Allah ya sa mai wasu da biya mai tsanani kwarai da gaske ya tsaya akan abin da yake Allah ya ce fastaqim kama umirta kada yin kamar da aka wuce haka daga ko yasa shi addinin musulunci bai san sassafci wani bangare bangaren aqida babu sassafci la ilaha illallah muhammadur rasul babu sassafci babu rangon komai ciki amma bangaren da shi ibada da mu'amala su ana samun dage kafa ana ɗage ƙafa wurin ibada ana ɗage ƙafa wurin abinda da shi mu'amala amma a ƙida ko kaɗan jama'a ina fatan mun gane magana ka tsaya wakka duk abin da ya sa'a makalmar shahada haka yi ubangiji Allah ka ba mu ikon gani yace a ranar quraishul ikhrajar rasul sallallahu alaihi sun yi niyyar fitar da manzan Allah min abdi da kasa tai daga garin makka ila sham zuwa kasar sham bi kuwatin da ƙarfi suka sun su hisse aw bihi la hukumar dubara fa qala Allah fi Allah madaukakin sarki yace wa in kadu la yastatizunka bil ard wa in kadu la yastatizunka min al ard yukhrijuka minha wa idan la yalbasuna khilafaka illa qalila na'am malamai suka ce wannan aya ta sauka yayin da yahuda suka yi shawara iz a shawaru ala rasulullah suka yi shawara akan manzan Allah bi na sham biladul anbiya suka ce ya manzon Allah mu muna ba ta shawara ka bar madina ka koma kasar sham kasar siga saboda mi yace domin can shine garuruwan annabawa duk duk annabi ya zama kasar sham nan na na'at muhajirul anbiya wurin hijira annabawa in ka kidaya tun daga annabi adam har zuwa ga annabi isa babu wanda bai hijira zuwa wannan garin ba kasar syria shi yasa da allah zai isra'i da shi da mai ra'i sai da ya tafi da shi can shi yasa mai isra'i ya tafi da shi can wurin nan masallacin kudus ya tafi da shi wurin nan allah ya tara mai duk gabaki ɗayansu ya ba su sallah sannan an ka sama an ka saka sama da shi to nan wurin aka ce nan ne wurin hijira annabawa Allah ko wani ba annabi ya zauna wurin to shi na zaka ce muna baka shawara nan dubara ya suke suka fi mai yawa ce can na uwayenka da annab da kakanninka suka yi hijira annabawa kai ma ya kamata ka dauki kana kuma san ka zama wannan dubara ce to shi ne malamai suka ce ko kuma ainihin hidda manzo Allah da ƙarfi don an shirya wasu mutane da ƙarfi a hisai shi yasa Allah madaukakin ya faɗa a cikin amfani. Ya ce wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka yace ka suna lokacin da kafirai suke maka makin don su daure ka cikin gida ko su kore ka ko su kashe ka wa yamkuru suna kullu makirin su wa yamkuru Allah Allah na walwalewa wallahu khairul makiri Allah shi mafi alherin masu shirya makirci duk wanda ka shirya makirci ga gaba Allah yake Allah na gani ne to saboda ka kare su ne hidda manzo Allah kuma da ƙarfi ko da dubara to shine Allah madaukakin sarki wa in kadu la yastaf la yastafizunaka min al-ard lalle sun yi kokarin ganin sun tumbuke ka sun hishe ka daga kasar da kake abdu makka wato kasar makka li yukhrijuka min al-ard hishe ka daga wannan kasar Allah ya ce wa idan da sun yi haka nan lau akara juka da sun hishe ka suka kore ka ko da kare ko da ko da dubara wallahi la yalbasuna khilafaka ba za su zama cikin wannan garin bayan ka illa ilin sai kwanaki yan kaɗan da sun yi jigin suka hishe ka cikin wannan gari to la ba su daɗewa ciki don wannan an ce shine sunna Allah duk annabin da an hakura garin su to mutanen yau ba su ma ga yin mace yan Allah zai kore su ba in ma ya kawo musu bala'i su watse wa in ma Allah ya soka musu musiba ya kashe su nan garin ya kuma babu kuwa na Allah to kun gani annabi dan gatan Allah da sun yi dubara suka hissai ko suka sa ƙarni suka kore shi Thank eh. you. ba su amma don ina mun ba wannan saboda haka Allah maɗaukakin sarki ya faɗa masu kafiran maka inda sun hidda manzan Allah cikin garin makka ba za zama cikinta da sun hisse da ƙarfi ba zama cikinta Allah zai kore su kuna gani su ma mutanen makka sun koyi annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar garin makka ba ɗauki lokaci ba sun ka dawo sun ka nime shi yahi musu da aka yi fatahu makka shekara ɗaya da rabi shekara ɗaya da suka yi aka zo aka yaƙe su kuma wasu su aka kashe su kuma sun ka gudu wasu kuma sun ka musulunta sai ga makka ta da ƙasar musulunci sun kore shi su ku Allah ya kore su sai wanda ya imani da yanka bari sai kafa mai kuma wato kasan musulunci sannan bayan haka nan kuna gani duk annabawan Allah mafi yawanci duk waɗannan aka kora za a gani sai Allah ya kawo musu rashin zama lafiya cikin gari ko mutanen annabi Yunusa da sun ka kore shi da shi ya gudu da kai ne saboda mugun halin su da sun ka fara ganin bala'i ya fara yawo sama garin su sai hankalin su ya tashi suna roƙo Allah Allah ya mai sa musu sai Allah ya mai sai da ya dawo kuma sai gari ya waye domin malamu sun cewa wala sun fara ganin gari ya fara duhu halaka su za a yi su shi al'adar duwan suwa kori gari suwa kori ba su annabinsu kana ganin duk garin da aka kori malamin garin ne ya bar garin garin nan bai albarka duk garin da haka malami bai samu walwala cikin garin nan to bala'i bai karewa cikin garin da bidu'o'i da al'adodi miyagu ba su karewa cikin wannan gari saboda ni saboda su malamai da kasan kicillu suke cikin gari in an ka mutu malami aka kira yau in an ka aihu malami aka kira yau in za a tsawo aure malami aka kira yau in za a tambayoyi na sallah malami aka kira yau to an kure shi ya ta yada to wa za a tambaya yanzu eh ta gari ya yi duhu ke saboda sai matsaloli dara shi ko al'adar shedan ya hasa irin wannan wuri ya ɗauko ga ya kamar da wanda sai ya saba gida guda a yi saba la'i duk komai lalace ubangiji Allah ya kare Allah madaukakin sarki sunnatan man kan arsalna qablaka سنتهم قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا Allah maɗaukakin sarki sunnata man kan arsalna qablaka sunna ce ta waɗanda muka aiko gabanin min suna na manzannin mu ka sunnatina fihim min ihlaki man akhraja kamar sunna muni a cikin su duk na halakar da duk suka hidda manzannin su wala tajil sunnatina tahwilan ba ta samun canzawa da sunnan haka nan take hayar duk annabin da an hakuwa cikin gari ne Allah na aiko mutanen ran bala'i ba ta samun tahwilan canzawa tabdilan canzawa falamma lam yurid Allah ihlak hadhihi al-umma yayin da Allah bai nihin halakar da wannan al'umma ba mana ahla makka min ikhraj rasuliha minha Allah ya hana mutanen masu hidda manzon daga wannan gari hatta amara hu bil hijira sai da Allah ya umarni da hijira da kai saboda haka manzon Allah sallallahu da kai da yin hijira bar garin nan da umarnin Allah ko sayyidina Abubakar na tambaya wai yadda mun hijira sai Allah ya ce mun hijira ba ai kun gani lokacin da tsanani ya tsanani sai dai yake mutane ne ku ku tafi. da ya ga sahabbai suna kaya musu yawa da ka musulunta ƴan uwanka su kawo muka su ba ka kaci sai manzo Allah ya ce ku hijira ku kai kasa Habasha fa inna biha malikun adil domin a ta akwai sarki wanda adil ga hakirsa amma adalin mutum na bai hana a samu kowa duk wanda adda hakki na ba shi can sun kafe da sun kafe sun ka samu dan dama dama kuma sun ka sake dawo an kuma sake tura wasu kuma sun ka sake hijira ta biyu to sai hijira ta uku sai Allah ya ji yanzu da kai da annabi da kai da mutanen ku koma Madina Allah ya ce sai da kansu ba wai kurar suna an kai ba yana fata kun gane magana saboda shi annabi sallallahu sai na basir yi matsa bai yi matsa bai mu bar garin sai ce a'a Allah bai ce mu bar garin ba mu bar garin mun hankuri dai shi na da umarni da hijira ta zo sai Allah ya fito yanzu da kai da sayyidina Abu Bakar hijira ta duk da yake sayyidina Abu Bakar ya so shi manzo Allah ya ba ka dama shi ya fara zuwa sai ce a'a ka bari kana da rubutun tahiya manzo Allah shi abokin sai labar da cikin wani iya kafin nan mutanen da Madina sun yi tahowa hajji sai su gana da Annabi Jackson da bai akan aka ba wato inda za su zo su mutanen Madina su gana da Annabi suna da Allah ya kuma Madina dai sun ga irin abin da aka yi maka yi mai yawa kuma Madina su wallahi za su yi laluwa abin da yesu Allah bai ce in kuma bani kuma wata shekara sun sake dawo zan su 70 shekara ta farko su goma sha biyu sun ka to makka sun hagana da annabi shafi sama bai asul aka wasu ula na biyu sun ka dawo su saba'in sun ka tau kenan suna da communication tsakanin su na san addinin musulunci mutum saba'in sun ka tau sun ka nuna suna sun dai annabi ya koma ta to daga baya da Allah ya ba shi dama ya hijira sai ya koma sun tare sai na abu saboda kare kenan annabi sun wa ba kura sai an kai yace wajhul muqarana annal annal umma salika abinda a fuska ta kwatantawa su al'ummar su gabata yace asara jerusalem sun hidda manzannin sun kore su mislu qaumi ibrahim kawai misalin mutanen annabi ibrahim sun kore shi baba ne abinda ya ce mai wallahi ka sai ka kaurace ka bar gidan in ba haka ba la arjumun naka wallahi ina jiya zan sa a jiya kai zuwa sai ka mutu ka bar gare mu wa qawmu shu'aib haka mutanen annabi shu'aib sun kore annabi shu'aib Allah ya kawo musu azaba ta zahi zahi ya musu bala'in yawa Allah ya kawo girgije cikin daji ya ajiye inuwa sai kowa ya koma sun ya taru bayan sun go taruwa sai Allah ya kuma la'ika ya musu ruwan wuta sun ka mutu cikin daji duk zahi ya shi su ko ya sa so sun kore annabi wa fir'auna ma'a Musa haka ma abin da faru da fir'auna tare da Musa ke fir'auna ya shirya sun yi mitin sun gama cewa annabi Musa da sahabbai da duk za a yanke su yankan kajin da gaba ɗaya za a yanke su an yi mitin an gama sai Allah ya ce me ya yi wahayi cewa ya bar da gani ga shawarar da an kai kuma ya bi hanya kaza inda babu hanya nan zai bi da Allah na sani gwada mai aya ga hayar da aka bi a tsallake amma Allah ya ce da wanda ka bi ina teku yake ko sun kai bakin teku babu hanya kuma babu jirage sai shi ko fir'auna ya samu labarin duk annabi Musa ya kwashe mutane ne gaba ɗaya sun hita to shi na lokacin sai Allah ya ce ya digike falamma jama'a ne, qala ashabu Musa inna lamudraku yayin da jama'a bi suka ga juna mutanen fir'auna sun ga mutanen annabi Musa mutanen annabi sun ga mutanen fir'auna suka ce lalle za mu za a riske mu za a halaka mu ne sai Allah ya ce kalla baiwa inna ma'i rabbi lallai tare da uban ina tare da ubangi na sayar da shiga da ni ya zan sai kuma kawo kusa sai Allah ya ce a bigitif sasan da ya bigitif sai ga ya titi goma sha biyu hanya goma sha biyu saboda su kabila goma sha biyu ne ke yasa wani malami ya ce saboda yawan kabilancin bani isra'ila Allah ya musu hanya goma sha biyu inda hanya guda ta an kai musu sai su kama gargama, su kama jidali su kama jidali wa zai fara wucewa har a ci musu a kashe su shi yasa kabilanci bala'i wallahi malam inda duk kana kallon mutum ba ka sune saboda ba jinsu guda ba wallahi ka samu matsala yanzu abin da ka faruwa gare mu kenan kudu ko kana musulunci dan kudu bai son ka ko da musulmi na zai son ka haka ɗaya bai son ka saboda saboda ba yaran ku guda ba wallahi malam bahaushe ina an kawa yabon cewa ko ba kabila ce ba inda ya ganka musulmi ka suna yarda da su shi ina an kawo wannan yabon amma sauran wasu kabilu an yi musu yabon suwa ba su yadda da mutum in ba kabilu su guda ba shi yasa musulunci ya hana kabilanci bai da kyau don mutum ba kabila ko guda ba ka ce ba ka so wannan bambancin yaren Allah yi muku shi ɗaya na yayi don mu don ku san asalin ku gudana don ka gane hikima ta Allah Allah maɗaukakin sarki da ya ce wa min ayatihi ko خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون Allah ce daga cikin ayoyinsa ne halittar sama da ƙasa da kuma bambancin launin fata kuma da kuma bambancin yaren Allah ya ce lallai a cikin wannan akwai ayoyi da mutane masu ji duk wanda adda ji ya san yare akwai akwai aya Allah mutum ya to ya yi magana ta minti talatin, ko guda ba kama abin da kani ba ko guda ba kamawa in eh? in kuma kana ji dai hodi hodi ina yake amma ba gani na an samu da eh in za ka ɗauki ka haka ta sai su yi abin har su yi wasu gara ba gara da ko kai ma yanzu in ka ce wani ka fara yaran ka haka gama gaba dai ba a gane abin da ka ne shi yasa ka ce sarki zulkarnai da Allah ya ba mulkin duniya ya ce iske wasu mutane an ta ce la ya kadu ya tsaho na kauna bai ko kusa ya gane mai suka ne yaran kuma bai sani ba kuma ga su da matsala to shi na wasu malamai suka sai da zama cikin su ya karanci yaran su sai da zama cikin su bai bar garin su ba sai da ya koyi yaran su ya iya saboda ana ganin annabin Allah ne yana saukin gane abubuwa Allah ya buɗe mai yaran su ya fahimce sannan ya sanya a matsalolin su da suka ce abin na mu ya lili madu suka shiga kafin suka shiga suka shiga su ne wani ɓanna sai mana abinci sai mana dabbobi sai da ya ji matsalolin sannan ya yi musulmi sannan ya bar gare amma wani shugaba na kaɗan haka na yanzu wanda ya ce garin jama'a ta yi bai san yaren su ba bai tsaya sai ya kori yaren su ya iya sannan Eh? to yanzu inda yana da dubara sai ya dauki wakilin su ya kawo shi kusa da yanzu kai an wakili na cikin su kai an basu na cikin wayannan mutanen duk abinda an matsala ka zan ka zuwa kana faɗa ɗaya zuka gwamnoni sauƙi na hanke musu sai ya zan duk gwamnati har ciyamomi sai ya dinga kiran to ana nufin kai a matsalar lokacin government ɗinka sai ya faɗi in wata kama a taka a tai sai a ce a digo jima ba samu sauƙi ba sai to kai siya man duk nauyi na bisa kanka in baka to ka faɗa min abin da lokacin government take ba ka ga za ɗora mai nauyi kai kuma siya man kansiloli ka zama da duk wata wad duk wata wad da adda matsala ka to ka faɗa ne, jama'a duk ba ana yi haka nan ba amma yanzu abin ya riga ya rikice yanzu ya barkace gaba ɗaya su ma ka su duk abin ya rikita ku yanzu wallahi mala ina suka yi rikici ya ci su wallahi mala sai ka gaskiya wa yayi mulki wasu lokal gama bai taɓa wata wata wata wani wad bai taɓa su shiga ciki ne ba bai ma sa abin da ake ciki ba ga yin na umar ya ce yana jin tsoron Allah ya tambaye su jaki ya tuntube saboda ba gyara titi ba yana jin tsoron Allah ya tambaye jakin mutane ya tuntube saboda ba gyara titi yana jin tsoron Allah ya tambaye wani mutum ya kwanda yunwa shi yasa yaka zaga yawa cikin dare wani ya kwanda yunwa cikin mulki ne ba ya abinci shi ba to ya kana mulki mutum ba ka yi ba shi abinci shi ko akwai aiki wasu iya kan mai kwana da yin wasu yawon iya ko sani ba ya yi kai sani eh ubangiji Allah ya sawaka yace fa anjallahu rusula wa ahlaka alladhina akhrajuhum Allah ya tsirar da manzanni ya halaka wa suka hishe su duk al'umma suka kore annabin da ƙarfi to Allah na halaka su ubangiji Allah ya kare sun ma'amara Allah nabiyahu bi sallah sannan Allah ya umarci annabi ya tsaye da sallah li'anna li'annaha manjal khaifin domin sallah ita ce wurin ganawan masu tsoro duk mutum da bani ya kwaɗi tsoro ya kammai to sallah ya kamawa manzon Allah kuma ya kasance idza hazzanahu amrun aw idza hazzabahu amrun badara ila salati manzon Allah ya kasance idan wani abu ya shame ki wani abu ya na shi ya ba gaugawa sai ya fara sallah da ya fara sallah Allah na kawo mahita to amma yanzu ka gani mu in mutum ya wani abu ya sha mai kai ba magana sallah ya kai ba yanzu kokarin yake ya tunanin wani na zai hisan cikin matsalar ka amma fara sallah ka gani kana cikin sallar na Allah ka tsuma wani zai sulhu da matsalar ka wanzan Allah kuma kana idza hazzabahu amrun badar ila salati da sai da iske abu hura ya faɗi yace abu hura cikin kana ta ciwo ce eh yace qum fa salli fa inna salata shifa'u ta cika fara sallah sallah cikin ta akwai waraka mamu abu hura ya tashi ya fara sallah kafin ya gama sallah ya warke saboda ka shi yasa Allah madaukakin sarki na ɗauka sallah da muhimmanci manzan Allah ya ɗauki sallah da muhimmanci duk wani abu ka shiga matsala abubuwa suka dabaibaye ka tashi ka fara sallah shi yasa su aka wani shek amin daura ya yi bayani su cikin hanyoyin samun arziki yawai nafila? idan mutum na yawai sanafila sallah to allah na buɗe mai ƙofin arziki bayan ya yi falila biyu da nafila amma abin mamaki sun haga wani sallolin gada ake biyar nafila ko guda biyu akwai wani hadda shafa'i da wuturi bai bale raka a salin fajiri bale a ce mutum ya azuri ya ɗora raka a biyu sama ko ya magriba raka biyu da zarar ya sallame kawai tashi ke zai ta nafi suna da muhimmanci wallahi jama'a to Allah ta taimake mu yace wa ma'awal faizin sannan ne matattaran masu samun babban rabo ila rabbin zuwa ubangiji sallah fa qala sai Allah ta'ala yace aqimi salata أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر نعم إن قرآن الفجر كان مشهودا الله تعالى يتمع النبي ني أقم الصلاة عيد صلى أنت وأمك خيد الأمك عيد صلى الصلوات الخمس صلوا لنقداجيا يتي وأل للأهدي الذهني wannan Allah ka ce a ƙinis sala aka samu ta alfun da lamun wato alfun da lamun ne wa'in an riga an saba sallah ce wadda da an ka sani wadda an ka saba ba wasu sabo sallah ta ba a wannan sallolin nan guda biyar ne Allah ce ya ce wadda aka bashi shi annabi sallama laytul Zan dal mi'raj fi ha ka irin sallan cikin lokutan ta yi sallan cikin lokutan ta al muayyana wanda aka ayyana la hadare ta lidu lokushin saboda gushewar rana daga tsakiyar sama duruki shamsu ai zawali ila sakin laili har zuwa wato duhun dare ya shigo ai ikibalul zunubi shine fuskantowar duhun dare shine aka ce az zuhur da al-asr da magriba da isha duruki shamsu aka ce sallah az zuhur ila sakin laili zuwa wato duhun dare ya fuskanto aka ce la'asar da magriba da isha sai sai wa qur'anul fajr da kuma wato sallar subah salatu subhi sallar subahi inna qur'an al-fajr lalle sallar subahi kana mashhudan ta kasance abin shaida abin halarta tashhaduhu al-mala'ika tashhaduhu mala'ikatu al-layli wa mala'ikatu an-nahar mala'ikun dare da suna shaida sallar subahi idan kuka diba za ku ga wagga aya ta kunshi salloli guda biyar gaba kamar yadda qur'ani yake liduluki shan saboda gushewar rana ka tashi sai sallah azhur ke da wannan malamai suka ce a zura an ka fara a duniya sallar da manzo Allah ya fara yi sallar azhur domin da ya ce aka yi cikin dare ya dawo sai da azhur sannan mala'ika ya tome sai Allah ya ce in to in gwada ma yadda aka sallah manzo Allah sallam yayi arwalla mala'ika ya shiga gaba mutane manzo Allah ya bi bayan mutane suka bi bayan mala'ika Sun mutane suna yin sallar sallar manzo Allah shi kuma annabi yana sallar sallar mala'ika jibril shi yasa sahabi in an ce ya iya sallah ba a mamaki saboda mi saboda ga manzon Allah ya gani shi ko manzon Allah ga mala'ika jibril ya gani shi al limami duk yadda mala'ika karku ya gani yadda mala'ika sujada ya gani Allah ya gwada amma yanzu sallah da muka gada muka buga wallahi jama'a dan yanzu an ce mutum ga yadda manzon Allah ya tsayi tsayin sallah dai ana son farsunka su kalli gabas duka farsunka biyan na kafa amma sai mutum ya wanda ya kawo ne waga ta buga na waga ta buga na kana son ka hada kawa da shi ba ta haduwa alaikum assalam wallahi dai ne wani da gangana su yawo amma wanda Allah ya kawo ne haka nan babu lihi ya tsaya haka Allah ya yusallifu Allah nafsan illa wasu aha, Allah bai dora kowace ne wani abu sai abin da ya ba ta yi amma dai al'ada halittar mutum Allah ya san kana ai tsayi haka nan ka tsaya mu tsaye kursun ka su kalli gabas duka Allah ya san kana ɗaya haka nan shi yasa ya ce ai haka amma kana ganin wasu wala da gangana su kai kana gurgusu tsawa kuma suna ƙara jaya kawa yana gurgusuwa kana jayewa yana gurgusuwa kana jayewa har ya dan dai ya sallama dai ya bai barka don bai iya Allah ya tsawo hmm? ya a a yi tsawayawa yi a tsarar nan hukunci ya kowa riga sani su da ayyukan sallah sanan nuna kowa riga ya sun abinda kawai aka su mutu ya yi haka ne ya daure ya haka in yanzu ka saba da yin haka nan wala ba ka ji muhala, amma abinda matsala wani yadda ya saba din nan bai bari haka bai bari abinda ya saba saboda magana wani malami Eh. Eh. Eh, abin da ya sa haka suna yin hakanan saboda manzon Allah ya faɗa yake cikin irin jima'a akwai wata sa ya kaɗan ba ta da yawa yace bawa ba zai ba zai dace yana roƙon Allah wani abu face Allah ya bashi abin da ya roƙa to shi na malamu suke in shin wannan sa'a wani lokaci ne akwai hadisin da aka yi zaka ce tsakanin zaman liman da tashi ne tsakanin zaman to shi a hujjar masu yin addu'a wani lokaci sai wasu malamu suka yi su ayan an kace haka nan na tunda ya sa'a gudata yin jima'a gudata da wancan masallaci da wanga da wancan da wancan duk sa'a gudata ga su kuma lokacin da wangan limami ya zamna shi wancan kila haya sallari to shi ne suka ce ba wannan lokacin nan wasu suka ce bayan la'asar na daga la'asar zuwa faɗuwa ranar lokacin yake to ala aika ne malamai sun yi maganganu sama kauli 20 da wani abu akan tabbatar da wani lokaci na ba su yi tifaki to shi yasa mutum kowane lokaci na iya addu'a shi yasa ba mutum mutane kafin addu'a wani lokacin ba ko ba gaskiya ba amma mutum ya sani bai iya cewa ya rantsi da Allah wani lokacin na saboda sau da malamu su yi tifaki a kai wallahu a sauraka yan uwa musulmi idan muka dibi wannan Allah ta'ala da ya ce wa ƙur'an alfajiri da ƙur'anin wato lokacin asuba malamai su saboda ana karanta qur'ani cikin lokacin cikin sallar su subahi fiye da yadda aka karanta cikin wata sallah sannan malamai suka ce ita sallar su subahi mala'iku suna haɗuwa cikinta, ta mala'ikun dare da rana domin manzon Allah ya faɗa cikin hadisi sahihi yace yata'aqabuna fikum mala'ikatun bil-layli wa mala'ikatun bin-nahar suna bibiyar ku mala'iku da dare da kuma mala'iku da rana yace suna haduwa lokacin sallar asar sai waɗanda suka isko sai su canji aiki gare su sai su kuma wurin ubangiji sai Allah ya tambaye su kaifa taraktum kaifa wajadtum ibadi ya kuka samu bayina sai su ce Allah mun isko suna sallar su subahi yanzu la'asar ta yi kuma mumburo suna sallar la'asar kuma wajadnahum wa hum yusallun wa taraknahum wa hum yusallun mumburo suna sallah bai mun isko suna sallah kuma suna sallah su waɗanda an ka bari kuma lokacin la'asar su kuma suna nan sai su bahin tayi sannan wasu sun ji su to haka na suka bibiya shi yasa wata rana aka nin bayanin ce wallahi mutane su bar luzin ɗin su la'asar da su bahin don bala'iku suka ce Allah ya ce ya haka iske bayan mun suna sallah wa'anda an ka iska suna sallah suna ba da rahoto dan mala'ika bai babu ruwa ne wanda iske shi ya kawo ko ba haka ba to yanzu kana san kana kwananka shi yasa an ka ce arziki da yawa na kucin wanda kwanan su bane in kuna fara kuna jin daga cikin hanyoyin rashin arziki ya akwai kwanan su bane nan musu fahad sanar daga ciki akwai kasala sanar daga ciki akwai yawan kwana a daga cikin ko akwai cin amana shek daurawa ya faɗi su ya ce abubuwa guda hudu suna daga cikin hanyoyin tsiya ga mutum ya kawo kwanan su bayan da su ware su duba ya ce kuma ibin lukaimin jirgiya ya haɗe su sai misafin na eh. <laughs> to kwanan su bayan akwai masu ganin cewa mutum bai samu sallar su bayan har rata ta yi wasu magana a ta yi su bayan ka kuma kwanci kuma akwai malamin da yana bayani yace Allah na turo mala'iku su ba arziki bayan su bayan dini ne yana wa'azi yace Allah na turo mala'iku su su dinga zagayawa bayan su bayan suna rabo arziki duk wanda an ka iske zamne shi na abubuwan da suke ko wanda an ka iske yana harakoki ne ko wanda an ka iske yana karatu Qur'ani duk araba a basu yace amma wanda an ka iske ya fasa a cikin kyale. kaga almuhim dai bai kamata mutum kai kwana tun cikin dare fa kai kwana awa biyar ko to kuma yanzu kai su bahin minti 30 ko awa ba kuma kuma nocewa eh. eh. a aida ma da an ci masu bahin ta riga ta hito a wuce su bahin shira ta hito ba wai ana ta hito na wanda ba zai ta kaso kawa da nan eh indira ta hito sa wuce ba bayan amma ya ta da bayan ma rana ba ta hito ba hanyar sa haki a cikin asuba don lokacin asuba bai wuce ba ko kowai su bayan wani lokaci bai kala'i zai ba lokacin cikin lokacin da subahin ba ta karewa sai rana ta hito da rana ta hito shi kina amsa subahin yau dole zai yi subahin ala'i zai na niyyar ranko ya yi sallar subahin so <laughs> ala kaulin ba wani kauli ce an ka in ka samu subahin ko dan ka tuka ka kwanta ba ka cikin masu kwana subahin amma dai abinda an ka ce ana son in mutum ya yi subahin ya daure sai rana ta hito yan ra'a sun mutu yana iya kuma kwanci babu wannan matsala ya kuma mai ƙailula yanzu ƙailula shi ne kwanan tsakiyar rana e babu lahi in kwana mutum lalura na shi kwana lalura na dama amma kada ya zama jiki ga mutum ko ba gaskiya ba kada ya zama mutum jiki amma in ka gaji ko ba ka da lahiya babu lahiya kwanta anytime kana kwanta eh ya ya wallahi da dare

wato abinda an kai su ga mutane ke duk lokacin da musulmi ya yi su bahin kada ya fanta manzan Allah ya kasance in ya yi subahin yana nan wurin na sai ta tafi na sa zuka na na ta yi sai na ta raka abiyu koma gida manzan Allah ya ce duk wanda ya kana Allah zai ba shi lada hajji da mura cikakkun shi sa wurin wuya ga abin nan eh wallahi sai wanda Allah ya ce kai sa na sa abin da haka kana ta abin da haka sai da suke jawo masu shekaru da yawa amma matasa da kwana ke musu yawa har dai shafi ɗin gada aka yanzu ka ga mutum na can bisa yana online har ƙarfe uku na dare mutum na online ya za yi kwana bai same ku kana online gaskiya mutum kamata ya goma kafanta ko sha ɗaya ko kayi abin da bai sha biyu ka kwanta samu kwana awa hudu ƙarya hudu ka tashi ka ɗan shi kirɓa ka hansu bayan ku fara abin da ka yi da addu'o'i da sauran da daga cikin da ya faɗa na na samun arziki shar daurawa ya ce akwai wato yin istighfar lokacin safa ka saurari su yin istighfar lokacin safa daga cikin hanyoyin samun arziki sau lokacin sau lokacin ne albarka kuma yadda annabi ya faɗa فسحروا فإن في السحور معناه في السحور إن وقت السحور وقت السحور لغت السحور فإن في السحور أدل سنسحور في البركة صبداتنا هذا كيف يقول ميم ونريبا ترى يوم فلو تبادات يجب والله والله بير دائم تو شيكو متون كلنا كنفا دفعنا جيبا ko mata ran masu gai kullum ga kana kwanci mata ta tare na take fara ma kawai akwai wani mutum ya tsoro ya ce wallahi wani bana barin da tana na kitar ma kawo kana kwana nake ni yace kai na tuna Allah ka sa mu gani sai Allah madaukakin sarki yace wa minan layli wa minan layli fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'a مقاما محمودا sarki مدوكين سركي يتي minan الليل kuma daga dare fatahajjad ka tashi kai tahajjud fa salli bihi sallah da ƙur'ani. ka tashi kai sallah karanta bihi ay bil fihi istikhdam wa ta cikin wannan akwai dumfani da kalmar ƙur'ani fi qawlihi wa qur'anul fajr ذكره اولا بمعنى الصبر فرق ya عم بتقرآن يعني سلة صباحي wa aada alaihi dhamir bi ma'anar alquran alkitab almunazzal sai mai lamiri akan shi sai ce da aka sauka shine Allah kan sai Allah ta'ala ya ce nafila sallaka kai kan ƙari ne gare ka farisun za'ir sallaka farilla ce wadda a ƙari gare ka ya kai manzon Allah duna ummata kuma bayan al'umma manzon Allah kuma sallar da gare farilla shi Allah ya ƙara wa sallar bayan guda biyar Allah ya ƙara wasu shi sallar dare manzon Allah gare dole na shi yasa duk dare na Allah sai manzon Allah ya tafi ya kiyamul layl duk dare dan shi Allah ya ce nafilatul lahi qari ne gare kai an ƙara ma ka tashi ke sallar dare shi yasa na na shi radiyallahu anha take fadin cewa manzon Allah dare sai ya tashi yayi nafila amma su kan bai tashi su in zai tashi sai ya tashi wutiri in zai tashi wutiri sai ku tashi sai ya tashi su tace wata rana in hina sallah in yayi sujjada sai ya ji kawahuna sai ya zunguri kawahuna sai ya jaya kawo in ya gama sujjada ya miƙe tsaye sai ya mai da kawo haka da na ji take cewa kwanan ita kai shi kuwa na sallah <laughs> to shi na wasu ka ke nan ta in mace bai kalli a rawalla don gasa ya iji masa kawahu yana sallah ta jaya kawahunta in ya sake kuma sujjada kuma su mai da kawahunta in ya sake sama in ya sake sa sujuda kuma ya sai kawahun kuma ya zungoye su kuma ta jaya kawahun suka ce kuma gittawa mace gaban sallah bai kar sallah saboda ga ta gaban sallah take sai wasu kace to ai wucewa na an kace ita kuma wucewa ta yi ba nan na kace gaba gaba alƙibla ta ga su malaman cikin akwai hikimomi gare su cikin maganganun su Allah ta ba mu ikon gane shi yasa ake cewa ai au fadilat salawatul mafruda ko kuma wato falala ne akan sallolin farilla a fa'an yadda a saka rabbuka ana fatar ubangijin ka ya tayar da kai yuƙi muka ubangijin ka ya tayar da kai rabbuka fil akhirah a lahira Allah ya tayar da kai makaman mahmudan matsayi wanda kowa zai gode maka yahmaduka fihi al-awwalun wal akhirun wal za su gode maka na farko da na ƙarshe wa huwa maqamu shafa'a shine matsayi na ceto fi fasil wato wajen yin hukunci haythu yazharu haythu yuzhiru Allah fadlaka ala jami'in nas yayin da Allah zai bayyana matsayinka akan dukkanin mutane gabaki daya bila muqarna babu ko wanda za a kunta ka da shi a wannan matsayin ma ahadin min da wani ɗaya daga cikin su yace yace wad'u da salawat kuma ka yi addu'o'i bayan sallolin farilla in ka gama ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malamai suka ce wannan shine matsayin da aka san kowa ya roƙa annabi shi idan aka yi kiran sallah ana son mutum in ya gama yayi ma annabi salati ya roƙa mai wasila wasila rabba hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salatu al-qa'im ati Muhammadan lil wasilata wal fadila al-wasila da al-fadila suna ka faru kan annabi matsayin ya sai roƙi Allah Allah ya tafi bayan ya yi domin kowa ya kasa kusanta ubangiji duk annabawan Allah sun daga annabi Adam yace inna rabbi ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu wa lan yaghdab ba'dahu lalle ubangijin mu a yau yayi hushin da bai taba yin irin ta inda an kai to ba kuma bai taba yin irin ne har abada nan gaba saboda wallahi babu ya kusanta ubangiji wallahi ku kara izhabu ila ghairi ku sai wajen wani haka haka je wajen annabi sallallahu alaihi wasallam shi kan sai ce ana laha ana laha ni adda wannan matsayin, ni adda wannan matsayi mazan Allah lokacin shi ɗaya ka iya tinkara ubangiji ya roƙai amma lokacin duk annabawan Allah sun ce Allah ya hushi ya wallahi ba mu ba mu zuwa fita ubangiji Allah ya kare mu to saboda haka wannan matsayin na aka son a roƙan mu annabi mazan Allah ya ce duk wanda ya roƙa min ceto ran tashin kiyama halat lahu shafa'ati yamal kiyamati ceto na ya sauka gare shi ran tashin kiyama duk wanda ya ji kiran sallah ya roƙa mu annabi ce to to wannan ce ya san gare shi na tashin kiyama to shi yasa aka san mutum bayan mai kiran sallah ya gama kiran sallah sai kai Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali innaka Hamidum Majid har zuwa ƙarshe sannan ka ce Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tamma wa salatu al-qa'ima ati Muhammada nil wasilata wal fadilata wa darasa rafi'a wa ba'athu maqaman mahmud allazi wa'adta sai ka tsaya bakin ah, a ba yusuwa wannan ƙari shehu usmanu ya ce ƙari sannan mai risalawa bai kawo shi ba mai risala da sai in na bai na na wanda duka fara sai ka fi ƙarshe ne duk wanda ka fara ya fara ka ji ka ji shi zaka dauka sai ka kai karshe in ka kare ka ji ya dauka shi ma sai ka dauka sai eh duk amma ka tabbatar da wanda ka fara tare da shi shi zaka bi sai ya kare eh na kiran sallah eh hmm. shi ma ba wai ana dole bane a'a haka aka so in san samu na duk inda ka ji mai kiran sallah yake ko na waya na ko na talabijin na ko na rediyo na ko wanda Allah ya gashi shi na yi duk wanda ka ji yana kira ka bi shi kai ta wadin yadda ya wadi sai kun kare ka roƙan mu annabi ceto to ya Allah ka ba mu ikon yi saboda ka wallahi ƴan uwa musulmi nafilar dare tana da wato wasu darajojin da ya kamata mutane su kula da su daga cikin abin da naka zai suke daraja shine, ko ba ɗaka aka a cikin ma da sharri in dai kana tashi kana ganawa da Allah Allah ne ma ta gida sallar dare daga cikin wayanta kowa ya yi kwana kai kana kana gana da ubangiji a lokacin Allah yana sauran ka ya san masu kulla mashar Allah zai mawa ganin su sannan daga cikin abin da fara sallar dare akwai samun arziki don lokacin sa'i za ka samu abubuwan ka suna gudana sannan duk wanda adda bukata inda ya tashi cikin dare na faɗa ma Allah ya ce Allah na biyan ka wanda adda rashin lahiyar da ya damai ya yi ɗan magani mai samun ba to yanzu ka tashi cikin dare na gana da ubangiji in ya faɗa ma Allah wannan bukata Allah zai mai magana abin da ke damu shi jama'a ina fatan mun gane magana sannan tashin dare ko karatu kake na na boko ko na addini to in kana tashi da dare ya taimaka ba domin Allah ta'ala ya ce inna nashi atal layli hiya ashaddu wata'an huwa aqwa muqila lalle tashin dare na ce asali tashin dare ashaddu wata'an yahi tsananin hawa inda aka sanya hawa huwa aqwa muqila sannan kuma yahi zama magana wadda a daidai aikin in kai da dare ya zuwa daidai magana ka in kai da ta zuwa daidai inda su sau lokacin babu riya babu wasu abubuwa babu da ba sai don wani ba da tsakaninka da Allah sannan kuma manzo Allah ya ce alaikum bi qiyamil layl fa innahu da'u salihin qablakum na hore ku da qiyamul saboda shi ne dabi'at mutanen kwaye da suka gabare su suka bace mutanen kike ne da qiyamul layl suke amma zan kidi matasa dare yayi ba ya suke kwana kwana ya musu yawa kwana ta ce Allah ya sawaka

iya yanzu kan saboda kana jin hayaniya tana akwai ta da yawa amma ta ne hada ma irin shiwoyi sha biyu irin shiwoyi ƙarfe ɗaya ƙarfe biyu sai ka ji an yi tsit to lokacin kowa ya mutu ko ba mutu ba eh eh shi ku wannan a'a ɗaya bisa uku na daga na ƙarshe eh, abin ɗaya duka uku daga na ƙarshe ina kasa daga kashi shidda to kashin karshe lokacin Allah ka kowa sai ce ina masu bukatun su biya musu ina masu rukuwa an samu su ina marasa ya a wurkan su? lokacin ala innal abda nama lokacin bayan Allah sun yi kwana sai ɗan kaɗan waɗanda an ka iske zamne lokacin da sauƙin kawai bukata ka an samu cikin sauƙi ga Allah na faɗin haka ya zama duniya na faɗin na masu bukatar sai a biya musu shi yasa aka san mutane wallahi mu kama jikin Allah ka samu gane da yake lokaci yi ina ganin mu karanta aya guda sai mu tsaya haka Allah ya ce ma annabi yi addu'a cikin sallah to ga addu'ar da Allah ya ce wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا ga addu'ar da Allah ya ce annabi yayi mu ma ya kamata mu irin ta Allah ya ce ma annabi wa qur rabbi ka sai ya ubangiji a da dakhilni Allah ta shigar da ni mudkhala sidiqin mashiga ta gaskiya Allah duk in zan furda in shiga duk yanzu ta kawata in shiga wurin na Allah ta sa wurin shiga ne na gaskiya ubangi ay mudkhalan mardiyan mashiga wanda kai da ita ya ubangi la ara fihi ma akrahu inda bangana abin da ke kyama Allah duk yanzu ta kawata in shiga Allah ta sa in shiga inda bangana abin zai bata ne ya Allah aw mawdi'a dukhulin mardiyin ko kuma Allah ka shigar da ni bagiran shiga wanda kai da shi inda ka aure ka fa adakhalahu Allahu al-Madina lamma hajara sai Allah ya shiga da shi lokacin da hijira ta ga Madina inda Allah ya da shi Allah ya da Madina ya shiga da annabi ne ciki shi kai ma ka dinga addu'a in za ka tafiya da inda ka san inda za ka da inda ba sai za ka na ba to duka dinga roƙo Allah rabbi adkhilni mudkhala sidiq wa akhrijni mukhraj sidiq Allah ka shigar da ni mashiga na gaskiya wanda kai da shi ya ubangiji Allah din in za ka aje ni Allah ka aje ni inda kai da shi إيه. إيه. إيه. نعم. تتأكد جارة ماما أبن لك ما تبصير خيانتا اللهم لا سهل إلا ما جأته سهل تاهد هذه إيتاء إيه سيسي ربي أدخلي مدخلة أه؟ سيدك ها تأكد جارة ماما abin da ya kamata dai in kana bakon ga wuri za ka sauka ka ce rabbi a da filimu da kalar silikin Allah ya shigar da kai wuri inda ya da shi ko ba gaskiya ba da za mu na nysc mun te kam mun ce rabbi a da filimu da kalar silikin sai Allah ya kai ni masallaci <laughs> yayin da su ko dubu sai hol an hafe su yan kan muku ba masallaci na muha kwana masallacin farko su ko sauran kwafas da sauran matan da mazan gaba ɗaya suna can hostel inda yara kwana ce to ni Allah ya min mu da kala sai duk inda dai wurin kwana wurin kwana masallaci wurin kwana koyen ko ba gaskiya ba to ana son duk inda mutum zai naga wuri ko hotel za a saukar da ku kai addu'a Allah ya saukar da kai inda ya dace in Allah ya hada ka da mutane sai su hana ma jin daɗi inda ka inda ka sauka wallahi malam wani bi wurin kwana da ka gani yana da muhimmanci ga mutum inda za ka ajiye suna da security ga abinka kana iya ajiyewa akwai wurin wanka mai kyau akwai wurin masauki lahiya lau sai ka fi babu matsala amma an ka saukar da kai inda babu kwanci hankali Allah ya haɗa ka da wasu mutane ko an kai ka wani wuri wallahi sai ka ji abin bai ma daɗi haka Allah ya ce ma annabi kuma annabi ya yi wa ga addu'a kuma Allah ya ya ce wa asirijini Allah ka hishe ni ka fitar da ni mukwai da sadiki wato mafita ta gaske ikirajen laltifata bi kalbi fitarwa wadda babu waiwaya ga zuciya ta ilaha zuwa ga abin da ta kan shi ne ya umu shi ne ai maka shi maka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kai shi Madina dadin Madina ya sabi idawa makka shi yasa manzon Allah da ya bar makka in ba ana fito fatu makka ba yayi kwanaki cikin garin makka to ya riga ya bar makka ce. amma farko yana son garin makka har addu'a ya ce Allahumma ha ahabbu ardillahi ilayka Allah wannan ita ce mafi soyuwar ƙasa Allah zuwa gare ni yace ba dan hijira ba da da bazarin Makka ba ina faɗin Allah ki sani ƙasar Makka ina son ki yana ta yana ta addu'a yana yana kallon sama ko Allah ya ce ya dawo to shi na dai aka ce yau ga addu'a yayi cikin sai kuma wani sai samu su gurin zama mai daɗi cikin garin Madina sai samu za Allah gidan shi nan garin Madina sannan kabarin yana cikin garin Madina sallallahu alaihi wa sallam yace waje an limin ladunka Allah ka sanya min da gare daga wurinka sultanin wani ƙarfi na sigar mai taimako kuwatan tansuru ni biha Allah ka bani wani ƙarfi wanda ka taimake da wannan ƙarfi ala a da ka san maƙiyanka Allah duk wani maƙiyanka ka bani ƙarfi a kai ka ga wata addu'a mai ƙarfi ba waje an limin ladunka sultanin nasira Allah ka bani wato wani ƙarfi mai taimako ba ana nufin ƙarfin damtse ba akwai wani ƙarfi wanda ya Allah ya baka shi ba ƙarfin damtse na ba duk wani maki ya tafi ma Allah ya ma magani ko ba gaskiya ba akwai irin za kana ka sauka sai Allah ya baka wasu manyan mutane duk wani mutum ya taso yana son ya tuta maka sai su hana kaga sun ɗan nasiran ke akwai wasu abubuwan da za a ba mutum na kariya da kai ne waɗanda Allah bai ba shi duk wani maki ya so ya so ya hana mai harkoki ne wala bai iya ba ya kamata da ma'aikatan gwamnati har da malaman makaranta duk su kama ga addu'a ko ba haka ba ma'aikatan gwamnati ka dan fara jin dadin ofis ka nan kana jin dadin sai a ce sai a ce cire ka za a sa wani amma in tana su dan nasirin sai ya zama wani sai ya hana a ba mu ɗauki shi da wuri ko ba haka na ba jama'a in malamin makaranta na sai a ce a mai su ba a kai shi maku kazan da an ga malamai na cewa laye muna kai kama kuku wallah daga nan to kowa da sa haka wasu zai ainihin fa. to in kana da tsarin nasirar to Allah ya taimake ka a kare haka ma 'yan kasuwa su dinga yin wa addu'a kana jin daɗin wuri kana samun kasuwa sosai inda kake haka ɗaya wani sai ka tsore da irin zai su sanya yake wurin na a tashe ka a bashi wurin nan amma in kana sultan da sigar sai dan ba ko ba a ba ba za'i ma ta sheka kana da wasu sayyun da ka hurin nan Allah ya tabe ka wurin nan babu sheka wai ka wurin ka ka samu sultan da sigar kenan karfi mai maku to ya Allah ka muke mu idan ya kamata mu tsaya kuma sai karatu na gaba insha Allah muna roƙonka alaikum assalam na na me wai cikin da eh. na cikin eh kuma na ai ba ai ba saboda su annabawan Allah inda sun kuma na da mutu kabari duk ba annabi inda ya mutu nan na kabari ne to kaga ya annabi inda ya sunan daki a nan an kare shi sannan ko wasu mutane sun kama gina ta karkashin kasa suna saka kabarin annabi wani mutum ya yi mahalki cikin mahalki Allah ya bada ne aikin da suka yi ya faɗa a gwamnati kuma an to aka biya ha gane gaskiya ne har sun yi kusan kai Allah ya suna musu a cikin ha kame cikin garin Madina saboda kan magana a ɗauki kabarin annabi a kai shi a kai shi can da makabatar baki'a wannan ba addini ba ne ko ba gaskiya ba ah, ba Allah ya